yau muna darasi na takwas kuma tafsiri ne amma yana da take taken karatunmu na yau shine kaya ya tsinke gindin kaba kuma ba wanda zai ji dalilin taken sai wanda ya biyo mu muka ci sumunin harko tun da karatun sumuni biyu muke yi to ba za ka ji ya aka yi takin ya zama haka ba sai an kai sumunin farko kafin a shiga na biyu nan za a tsaya a faɗi dalilin takin karanta mana alarma qur'ani ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في دغيانهم يعمهون الله mai girma da ɗaukaka ya ce walau rahimnahum su dai mutane da mun ji tausayinsu wa kashabna ma bihim min durrin muka yaye masu duk abun da gare su na rashin lafiya ya zama ba su rashin lafiya kowa ya ji shi lafiya kalau kullum Allah ya ce lalajju fi ya amahun da sun yi zurfi cikin shishigin su suna dimuwa shine ayat tana nuna maka dalilin da yasa wata ranka ji zazzabi wata ranka ji ciwon kai wata ranka ji na kunne wata ranka tashi dai baka jin daɗin jikinka Allah ce wannan ɗin a matsayin wa'azi yake don ka gane akwai wani mai iko a kanka ba kai ke da ikon kanka ba yanzu in kai ke da ikon kanka ka sama kanka rashin lahiya ashe ya nuna akwai wani wanda ke control ɗinka sai Allah ya ce ولقد أخذناهم بالعذاب فما تكالوا لربهم وما يتدرعون الله يقول ولقد حقيقة أخذناهم من كام متاني بالعذاب da azaba yau da kullum. rishin lafiya kama jika laulayi amma fa mastakanu li rabbihim mutane ba sa yin tawari'u ga ubangijinsu aka ce fa mastakanu ba sa yin siranda li rabbihim ga ubangijinsu wa ma yatadarrauna ba sa yin tawadi'u Allah ce ana nan ana nan hatta idza badana alaihim baban za azabin shadidin idza hum fihi mublisun Allah ya ce ana nan ana nan hatta iza fatahana alaihim baban za zabin shadidin har lokacin da mai ɗungurum zai same su bala'in Allah ya kama su hun fihi mublisun sai su waye gari kuma ba su da ta tacewa mublis shine wanda aka turke shi bai da abin da zai waɗi sai Allah ya ce وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله يقول وهو ji daban kunne wani ga kunnuwan amma kuma babu jin wal haka kuma ga gani shi ma gani daban ido daban wani ga idanuwan amma babu ganin wal af'idata ga zuciya wani ga naman zuciya amma kuma babu hankali Allah ce kalilan ma tashkuru na kaɗan ne kuke godewa wa huwa allazi zara'akum wa huwa allazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun wa huwa allazi shi dai Allah shine zara'akum ma'ana shi khalaqakum wanda ya halice ku fil ardi a cikin ƙasa wa ilaihi turja'un wa ilaihi tuhsharun zuwa gare shi ne za a taro ku gaba ɗaya ranar tashin alkiyama وهو الذي وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل وله اختلاف الليل والنهار أفلا تأكلون جملة يدعي يتي وهو الذي يحيي ويميت الله yumit Allah shine yake rayawa kuma shi yake kashewa wala huktilaful laili wan nahar sabawar dare da wuni yana hannunsa ana dare a koma wuni ana wuni a koma dare kuma ka duba girma irin na dare da girma irin na rana in za su taho ba wani ƙugi da kake ji kamar yanzu in tirela ta taho za ka ji alamar ƙugi haka jirgin sama in ya taho haka za ka ji ƙugi to ka tuna girman rana za ta wuce kana bacci ba ka sani ba za ka iya yin bacci rana ta zo ta wuce ta faɗi kana cikin baccin ko kuma kana bacci ta fito amma baka ma san an yi ba saboda hikima irin ta Allah ya ce afala ta ƙilu na yanzu ku ba za ku hankalta ba bal bal ƙalu mislama ƙala lawalu ne ne lawalu nan suka ce ƙalu a yi za mu dina wa kunna turaba wai zamani na lama ba'usun ya ce bal a'a ƙalu misla ma ƙala al'awwalun sun faɗi abin da mutanen horko suka faɗi me na me na farkon suka faɗi suka ce a yi za mitina yanzu in muka mutu wa kunna turaban muka zama turbuwa wa izaman muka zama ƙasusuwa ina da maba'usuna mu mutane ne waɗanda za a tada mu wannan mutanen farko sun faɗi haka to suma na ƙarshe sai suka faɗi sai suka ce ai irin wannan alkawarin لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من يقبل إن هذا إلا الأولين hujjar كافر shi da tunani yake yin yake buga hujjar shi suka ce ai laqadau idina nahanu wa aba'una haza wannan alkawarin an mana irin shi iyayenmu ma an mana irin shi cewa wai in an mutu za a tashi za a yi hisabi to in haka ne a tado waɗancan na farko mana mu mu ga alama kaji kafirai suka ce in haza illa sadirul awalin wannan tatsuniyoyin mutanen farko ne saboda haka kai abin da ya kamata ka musa ka ce ba wanda ya isa kashe ka amma har in dai baka da ƙarfin gwiwa baka da jarumta da zaka gagara a kashe ka to kaka inkarin tashi ya kamata ka yi tsaye kamar can kai turken doki ka ce ba uban da ya sai kashe ne ka kai jarumi kenan amma ka ce wallahi inda ka kada ni sai na yi ƙararka a to kai rago ne kenan to shi wannan tun da har ka bari aka kashe ka to wallahi dole a yi maka hisabi ai ba kai ka ce a haye ka ba sai dai kaga kanka haka ne kuma da ka zo duniyan kamannunka da yanayinka da tattalin arzikinka bai zama yadda kai kake so a ranka ba haka ne akwai wanda inda za a yi shawara da shi yanayin da aka yi shi kila ba haka ya so ba kila ya dan so ya yi haka tsayi ko ya so ya fi haka fari ko ya so ya fi haka wadata ko kwata-kwata ba yankin da aka yi shi ba na yake so ba kila in son samun ka ne ka ayi ka kasar da ake kidnapping amma ya ka iya ya nuna baka da zabi kawai sai dai ka wayi gari ka ganka ka zo duniya a yanayin da aka so ka zo to kau tun da baka da iko wannan bangaren to haka magana kashewa bawan Allah kai hakuri wallahi an kashe ka kuma ya amma hisabi shine laqad idina nahnu wa aba'una haza min qablu sai suka ce in haza illa asatirul awwalin tambaye su qul manil ardu qul manil ardu wa man biha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillahi qul fala tadhakkarun Allah ya ce kul ka gaya masu limanil ardu wa man fiha to ƙasa da abin da ke cikin ƙasa ga baki ɗaya wa ke da mallakin wannan abun in tumta alamuna har in kun kasance kuna sani wannan nau'in kafiran da suka jayayya da addini akwai abubuwan da sun yadda ba su suka yi su ba Allah ya yi su su inkarin su na a kashe mutum a tara shi shike ba su yadda ba amma duk kafinin duniya ka ce to yanzu tunda kana inkari mun yadda a batta saman nan kai ka halitta ta wannan ƙasar ma kuma kai ka hidata da kai da babanku zai ce a'a ni ban ce ba to ita ta kanta ashe akwai wani mai iko a kanta to Allah ce su ma arnan da don haka dan mutum ya yadda an halicci sama Allah shi ya kasa in dai bai yadda da hisabi ba yana nan a matsayin shi na kafiri su ma waɗancan kafiran da aka tambaye su limanil arduwa wa man fiha ƙasa da abin da ke cikinta waye in kuntum ta'lamuna in kun kasance kuna sani na lillahi zaka ji sun ce ai na Allah ne wannan kul hmm. sai ka ce ka tambaye su to afala tazakkarun yanzu to ba za ku asitu ba tunda kun san Allah ke da ikon sama da ƙasa yace قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم to ka tambaye su wake da mulkin sammai guda bakwai ɗin nan kuma wake da mulkin al'arshi mai girma ya za su ce Saya ƙulu na lillah kula falata ta ƙun. Saya na lillah zaka ji sun ce wannan aina Allah ne kuma ce to afala tattaku da yanzu to ba za ku ji tsoron shi Allah ɗin ba ƙunuman biyar ta ke. Kulman biyar ta ke Malakutu kulli shanye wuhu, ayi jiru wala ayi zaro, alaƙin ƙungiyar tun ta lamu. ka gaya masu man biya dihi malakutu kulli shay'in to wane ne wanda hannunsa mallaka komai da komai yake ya kashe ya raya komi ka tambaye su wake da mulkin komi ai akwai azurtawa talautawa duk waɗannan abubuwa a tambaye su wake da wannan iko wa huwa yujiru alhali shi yake karewa idan bala'i zai fada ma wani yana da ikon ya hana kuma wala yujaru alaihi in yayi niyyar kama wani kuma ba mai iya tarewa ya ce ba za a yi ba shine ma'anar wala yujaru alaihi in kuntum ta'lamuna in dai kun kasance kuna da masaniya akan haka ku yi bayani yaya sayaquluna lillah qul fa anna tusharun sayaquluna lillahi zaka ji sun ce ai wannan mallakin haka na Allah ne qul ka ce to fa anna tusharun yaya ake sihirce ku a gaya muku gaskiya amma kuma ku gagara ɗauka balatainahum bil haqq balatainahum bil haqq jumla awwin wa innahum lakazibun Allah ce bal a'a atainahum bil haqq mun zo masu da gaskiya amma wa innahum lakazibun su makaryata ne ba sa son gaskiya yace mattakhadha Allahu min walad mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma min ilah إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون يتشي ما الله من ولد الله بيرك دابا kuma wa ma kana ma'ahu min ilahin ba wani abun tare da Allah idan da a ce akwai wani abun bautawa tare da Allah izan lazahaba kullu ilahin bima khalaq da wata rana an ɓata kowa ya ɗauke iya abin da ya halitta ya wasgina shi an raba gari Shi ne ma'ana izan lazahaba kullu ilahin bima khalaqa saboda a ƙa'idar sarauta shine dole akwai hamayya cikinta dole sai an samu gasa da sai allan sama zai yi ruwa na ƙasa ya ce kaka ji kaman ƙasa shine izan la zahaba kullu ilahin bima khalaq ya zama wani ke da wani part wani ke da wani part mai wancan bangaren ya rike kaga dai in ana son ruwa dole sai akwai iska kamar da muka karatu a baya cewa iska ke saisaita wannan ruwan da ya taho dan asalin ruwan dutse ne shi yasa in ya zo a kankara zaka ga kankaran nan dutse ce to inda wanda ya mallaki iska daban wanda ya mallaki ruwa daban sai ɗaya ya kiba da haɗin kai sai Allah ce kuma inda haka ne wala ala ba'dhum ala ba'din da sai wani ya kawo ma wani hari a cikin su wani sai yayi kokarin mamaya irin yanda Rashid za ta yi ma Ukraine yanzu to shine ma'ana wala ala ba'dhum ala ba'din da a ce akwai wani abin bauta bayan Allah to da wani bangare sai ya kokarin mamaye ɗayan bangaren yace subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah amma ya sifuna gabarin abin da kafirai suke siffatawa don haka mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin shine ake maimaitawa Allah baya da da kuma baya da wani abokin tarayya shine alimul gaibi alimul gaibi wa shahadati fata'ala amma yushrikun alimul gaibi Allah shine masanin abun da ke boye wa shahadati kuma shine masanin abun da ke bayyane fata'ala ya ɗaukaka amma shirikun gabarin abin da mushrikai suke aikatawa suke suffatawa suke suffata shi da cewa bayan shi akwai wani Allah ce ya ɗaukaka akan haka ya ce yaya قل رب إما تريني adun rabbi bala بلا تجعلني في القوم zalimin. annabi Muhammad ya yi roƙo dangane da irin abin da ya faru zamanin su annabi Nuhu. Annabi Nuhu mutane sun karyata shi an hallakar da mutanen. Haka mutanen annabi Hud, haka mutanen annabi Salihu, haka mutanen annabi Shu'aibu. To sai annabi Muhammad ya yi roƙo, ya ce, In ma turiyanni ma yu adun, Allah ko za ka gwada mani abin da ka yi masu alkawari na azaba ya zamto irin wannan azaba za ta kama su yadda aka yi ma'adawa da samudawa to ni ma ina roƙon irin yadda Nuhu ya samu aka tseratar da shi irin yadda annabi Hudu aka tseratar da shi irin yadda aka tseratar da annabi Salihu to ni ma ina roƙo rabbi falata ja alnifil qaumi zalimin in an tashi hallakar wannan kakkasa ni cikin mutanen nan azzalumai sai Allah ya ce wa inna wa inna ala an nuriya kama na'iduhum laqadirun Allah ce wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun mu akan mu nuna maka abin da muke masu alkawari na azaba muna da iko akan haka amma aya ta gabata cewa dalilin ka wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim sun ci daraja ka irin wannan halakarwar ba za a yi masu ita ba wa kana to bayan ka rasu fa sai Allah ce wa ma kana lahu mu'azzibuhum hum yastaghfirun ko bayan baka nan dalilin akwai masu istighfari to irin wannan halakarwar ba za a yi masu ba to kamar yadda a ɗazu na ce tafsiri ne na ramadan amma da taken shi na ce sai mun karanta su sumuni ɗaya mu faɗi taken me ya taken karatun kaya ya tsinke gindin kaba ina fata an gane to ya aka yi kaya ya tsinke gindin kaba mun yi sumuni ɗaya in muka faɗi dalili sai mu ƙarasa cikon sumuninmu idan ba a manta ba shekaran jiya juma'a yau kwana biyu kenan ko ah, mun yi bayani dangane da malam lawai mai faci wanda allah ya jaraba shi da ciwo na lakka ya zamto daga kugun shi abin da ya kasa ya samu matsala bai iya tashi tsaye bai iya komai ga yanan yanzu haka kuna kallon shi zanne kan keken guragu wanda muka ce a bara kamar haka lafiyar shi kalau da shi muke duk harkokin addini wata uku da ya wuce baya ma lafiyar shi kalau kuma ba hadarin mota ya ba ba komai ba kawai ya jijuwa ya zauna to zaunawa kenan da ya har zuwa yanzu bai tashi ba kamar yadda na riga na yi bayani a baya cewa na je gano shi na ɗaya zuwan da ne na biyu naga inda ya zauna saboda zan nawa yau da kullum ba wurin ya tsutsa ba jikin nashi ne shi ya zagonye saboda zanne da yake so dalilin haka hankali na ya tashi ranar juma'a na zo ne muku bayani na ce muna so mu buɗe wata gidauniya domin an kai shi an auna an ƙiyasta abin da za a ci likitoci za a kashe kuɗi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar so in ba manta ba na buɗe gidauniya na ce to ga wanda zai jagoranci tattarawa shine alhaji abu ɗan batsari uh, sannan kuma na buɗe gidauniya na fara ba da naira dubu ɗari shi kuma alhaji abu ɗan batsari ya ba da dubu hamsin kuma 'yan uwa suka ci gaba da taimakawa to abin da ya faru shine muka ce kaya ya tsinke gindin kaba to an haɗa waɗannan kuɗi da ake tarawa na tarawan sun kai nawa alajabu na'am ƙara haɗin su muji ashirin to kun ji abin da aka fara tarawa to sai daga shekaran jiya yau kwana biyu to sai wani bawan Allah ya kira shi alhaji abu dan batsire ya ce shi yana sauraron karatu ne ta intanet nawa ne aka ce kudin nan aka ce miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ni dai ban ma san bawan Allah ba sai ya ce to tun da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ne bari ga nan zan turo su sai alhaji abu ya ce a ai an haɗa wasu ya ce to wanda aka haɗa sai ku san yadda za ku yi da su ni dai ga miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da aka ce nan kaga in aka hada kudin sun zama miliyan biyu da wadda eh miliyan biyu da dubu ɗari shida da sabu da dubu ɗari ɗaya za ka ce ma miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya da sittin da bakwai da ɗari uku da ishira. ga wanda ya halaka da kenan bishir mai kwamfuta <laughs> bishir mai kwamfuta kai za ka ba da ciko in ka zurmashi <laughs> to shi yasa muka ce karatun taken shi shine mi kaya ya tsinke gindin ka baya ya aka yi abin ya zama haka yau lahadi ce gobe litinin shi yasa muka ce kayan ya tsinke gindin ka ba to da ya ce wannan cikon kuɗi mu muka san yadda zamu yi da su to ni kuma na san yadda zamu yi da su kun san ya zamu yi da su wato shi bawan Allah wannan kuɗin da aka ware aka ce na magani abin da zai hau sama ya zama dubu ɗari shida ne da wani abu dama ai sana'a faci yake naira hamsin hamsin ko to za mu inganta mashi sana'a bi lahi ta'ala tun daga alhaji abu dan batsari matsayin shi na ɗan kasuwa shi zan hannun tashi hannun shi idan ita wannan sana'a ya sani akan fada ta ɗata a sai kayan yin ta a sai safiya fadda take bukata in kuma wata sana'a ce aka ga ta dace da shi so yanzu in aka yi treatment din shi Allah ya bashi lafiya to waɗannan kuɗin sai su zame masa jari kuma irin wannan taimakon kada wanda ya fata wata rana ya ga ana mai shi mummuna ne ba daɗi ba ne to amma shi Allah yakan jarraba ka kuma in ya so sai ya kawo maka sauƙi fiye da yadda kai ɗin kake tsammani saboda haka tun ɗazu yadda aka buɗe ne to kuma an rufe tarif tun da Allah ya riga ya biya bukata tun ɗazu al'umma suka yunkuro suke ta ƙoƙari malam mun ji ana kaza muka ce ai an gama dalilin da yasa aka buɗe kenan waɗanda suka yunkuro da zumma har mutanen da suke ƙasashen waje don ɗazun nan kafin a kulle ana cikin wannan tarbacen wasu daga kasashen waje ma suka kira ni suka wani ya turo dubu ɗari wani ya turo dubu goma to ana nan sai aka ce ai alhaji abu ya kira ne ya ce ga abin da ya faru na ce to duk wanda ya kira ka ce mai bukata ta tabiya yadda aka buɗe gidauniya to kuma an rufe ta rip wanda diyaniya niyya Allah ya bashi ladan niyya Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma yan uwa da alkhairi ku yan uwa da kuke ta kokari irin mai dubu goma mai hamsin mai ishirin wannan namijin kokari da kuka yi Allah ya saka muku da alkhairi waɗanda suke ji kuma ta intanet waɗanda suka yi ta kiran alhaji abu suna turowa Allah ya saka musu da alkhairi shi kuma wannan bawan Allah da har yanzu ban san sunansa ba ban san inda yake ba ya ce yana sauraron karatu ta intanet ya yi wannan namijin ƙoƙari Allah ya bunƙasa masa arzikinsa duk abin da yake nema a wurin Allah Allah ya yi masa wanda yake gudu kuma Allah ya kare saboda haka kun ji yadda aka yi kaya ya tsinke gindin kaba kuma yadda ma malawa yake zaune a kan keken nan na guragu allah ka nuna mana ya miƙe ya ci gaba da harkokin shi wannan aiki da za allah ya sa a yi shi cikin nasara kuma yanzu haka muna magana da likitan kuma in allah yarda a bisa bayanan da muka samu akwai nasarori tun ga awon shi in allah yarda abu ne da ake sa ran nasara ɗari bisa ɗari Allah ya tabbatar mana da ita saboda haka yan uwa za mu ƙarasa wannan karatu cikon sumuni ɗaya na tsaya ne in maku fatan alkhairi da wanda ya yi niyya ya ce ka da ina da shi da na bada Allah saka mashi da alkhairin wannan niyyar da ya da wanda ya ɗauko abu ɗan kaɗan ya bada Allah bunƙasa mashi wata rana in shi ke da mai yawa badawa zai yi waɗanda kuma suka bada da yawan muna fata Allah ka yi musu kariya da azzalumai Allah ka tsare su ka tsare masu dukiyarsu ka bunƙasa masa arzikinsu albarkacin ƙur'ani saboda haka alarma sai mu ci gaba da karatu mu ƙara sauran sumuni saboda haka kamar yadda na ce alhaji abu dan batsari ga malawayan nan kuɗi hannunka hannun likita saura kuma sai a ci gaba da nazarin yadda za a tsara mashi kasuwancin shi ka yi shawara da shi a duba a ga yadda ya dace tunda yadda ya tashi a matsayin marasa lafiya marar lafiya kazar kazar da ya yi a baya yanzu dole kila sai a hankali a hankali ne zai warware to sai a diba sana'a da ta yi daidai da yanayin shi Allah shi taimake mu yan kan nan kuma da naji kana cewa da kaza kaza kaza na saman nan su kuma ka biya ma auna da su ka abun nan ka kai mai gidan shi ina fata an gane wannan abun tunda za a je asibiti yanzu kila irin masu zuwa duba shi ne ai za su dan bada wani abu sai a rika yin cefa ne to wannan yan kan da naji kana hawa duka a biya ma'auna da su a sai abun da ya kamata a kai gidan shi ta mu ci gaba da karatu ادفع بالذي هي حسن سيئة نحن أعلم بما يصفون كاجي أبن القرآن يجي سي الله يجي ادفع بالتي هي أحسن سيئة duk wanda ya maka mugun abu Allah ya ce kai mai dama shi da alkhairi nahnu a'lamu bima yasifun dama jinsin al'umma da muke rayuwa da su jinsi biyu ne akwai mutane akwai aljanu to tunda akwai mutane akwai aljanu to a cikin mutane akwai masu sharri a cikin aljanu akwai masu sharri to sai aka baka shawara a kan su biyun duka su mutane duk wanda ka sani yana da mu'amala mummuna to kai idfa billati hiya ahsan idfa billati hiya ahsanu sayyata da mutum yayi maka mummuna sai Allah ya ce in dai mugun mutum ne mai mugun mutum ma an ce mai damai da alkhairi ina ga mai kyakkyawar ɗabi'a kaga shine min babu aula to sai aka ce duk inda wani mugun mutum yake kai riƙa yi mashi alkhairi za ka tsira daga sharrin shi ko ba komi ina fata an gane in yana wa mutane sharri kai tunda in ya zo yi maka alkhairi kake mai da mashi ya rika ɗaga maka kafa sai Allah ce nahanu a'lamu bima yasifun mu muka san abin da suke siffatawa a kanka to sai kuma wanda ya zan ba ganin shi kake ba shaidan shi kuma wa rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun aka ce mugun mutum in yayi ma sharri mai dama shi alkhairi to su kuma shaidanu ai ba ganin su kake yi ba to su kuma wa qurka ce rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin Allah ina neman tsarin ka daga fisge-fisgen shayaɗanu wa a'udhu bika rabbi ayi hadrun kuma ina neman tsarin ka Allah kada su halarce ni to ka ci gaba da yin haka ana nan ana nan hatta idza jaa ahaduhum al qala rabbi irji'un suna nan suna ta sharri kana nan kai kuma kana ta alkhairi su suna sharri ba su fasa ba kai kuma alkhairin da kake baka fasa ba hatta idza jaa ahaduhum al kai ma haka ake so ka kasance duk mai sharri ya ci gaba da sharri kai kuma ita yin alkhairi ana taima sharri ana ma kazafi ana kaza ita yin alkhairi Allah ce hatta iza hada ahaduhumul mautu har mutuwa ta daddar ɗaya daga cikin masu sharrin nan kal sai ka ja ce rabbir ji'uni Allah mai dani duniya ka sha mamaki ka wani karatu Mm. maimakon ya ce rabbir ji'ini mm. sai ya ce rabbir uni Allah kuma ai guda ɗaya ne to me yasa ya ce rabbir uni Allah da ni, mm. bai ce rabbir ji'ni ba saboda jam'u ta'azim ya yi jam'i ne na ta'azimi ya ce ƙala uni Allah mai dani duniya idan ka maida ni la'alli amalu salihan fi ma taraktu kalla fi yajjin innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'asun yace la'alli amalu salihan zai yi aiki na kwarai in ka maida ni duniya fi ma taraktu cikin abinda na bashi nan duniya ban samu dama na yi ba Allah zai ce kalla ƙarya yake innaha kalimatun huwa ƙailuha magana ce kawai shine mafaɗinta amma ba da gaske yake yi ba da da gaske yake yi ai an ba shi dama ai so yake je duniya to ai da can yake saboda haka daga can to ya samu dama saboda haka baka da hujja baka da dalili ka sake ka je lahira baka shirya ba saboda duk dama da ake baka an baka kuma an baka lokaci na tunani kuma in baka tuno da kanka ba ma an samu mai tunatarwa ya zo ya tunatar da kai awalam nu'ammirkum ma tazakkaru fihi man tazakkara sai Allah ce waja'akumun naziru in baka tuna ba ma mai tunatarwa ya zo maka sai Allah mai girma daukaka ya ce wa min wara'ihim barzakhun Allah ce suna barzakh ila yawmi bu'asun har zuwa ranar za ta su inda ake kira barzakh shine wurin da ba kiyama ka je ba ba kuma nan duniya kake ba an aje ka maciware ne wato wuri ne na jira kafin zuwa kiyama sai Allah mai girma da daukaka ya ce fa'iza nufiha bin suri fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaalun Allah ce fa'iza nufiha fi suri idan za a yi busa a cikin jikunnan bayi ran nan fala an saba bainahum babu dangantaka a tsakaninsu ba ya nuna wai babu dangantaka ba ne a'a akwai ƙani, akwai yaya akwai uwa akwai uba don an ce yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi abinda ake nufi fala an saba bainahum dangantaka ba za ta yi masu amfani baran nan akwai ta amma ba ta aiki ne shine sai kai tsaye kawai aka ce fala an saba bainahum ba dangantaka ran nan tsakaninsu kuma wala ya ta sa'aluna ba sa tambayar juna wata aya kuma ta ce wa aka bala ya ala ba'dhin luna hmm. za su tambayi juna nan kuma aka ce wa la ya wala luna ba sa tambayar juna ƙaramin sani kukumi ne kenan karon horko an ce ai za su zanna labisi na fiha hmm. a haƙaban za su zanna zamani bayan zamani a haƙaban jam'i ne na hukum shi shine lokaci guda ɗaya da aka ce ba zan la'abarau hatta abulu ga majma'al bahare ne au amdiya hukuban ko in wuce tsawon zamani ba zan tsaya ba sai mun haɗu da majma'al bahare ne ba za mu tsaya ba kaga au amdiya hukuban hukuman zamani ɗaya a haƙaban kuma zamani bayan zamani kenan tun da lahira zamunna ne akwai zamanin da za su tambayi junansu akwai lokacin da kuma wannan tambayar ma babu ita ina fata an gane sai Allah mai girma ɗaukaka ce faman thaqulat faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun Allah ce faman thaqulat mawazinuhu duk wanda thaqulat mawazinuhu kayan awon shi suka yi nauyi Allah ce fa ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu cin nasara akwai wani bawan Allah ba zan manta da shi ba shi ma zan masa addu'a Allah saka masa da alkhairi zuwan da muka yi makka wa'azin da muka yi shi ya zo da mota ya ce masu suka duk inda za a kai ka a makka ni ni ne direban ka a nan garin ko ina kake so ni zan kai ka ina nan tare da kai haka ba garin nan shi ma daga cikin gudunmuwar da aka yi dinnan ya bada ta hannuna ya turo na tura ma alhaji abu allah ya saka masa da alkhairi akwai yan uwa masu son qur'ani malam mutane suna nan da imanin su gurɓatattar fahimta ake ba su amma duk irin imani da kike so al'umma su suna da imani da son alkur'ani wannan zumunci namu da ku Allah ya sa ya ɗore zuwa gidan aljanna albarkacin alkur'ani sai Allah mai girma ɗaukaka ya ce wa man khaffat ومن خبت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بجهنم خالدون Allah ce wa man khaffat mawazinuhu duk wanda mawazinuhu ma'aunan shi aka auna suka sakwa-sakwa babu nauyi sai Allah mai girma ɗaukaka ce fa ula'ika hasiru an anfusahum waɗannan su suka yi asara kawunan su kasa ana cewa an yi asara kuɗi hmm. to wannan an anfusahum sun yi asara kawunan su ne kawai kuma fi Khalidu na za su dawwama ne a cikin wutar jihannama Allah shi kare mu talfahu تلفه ce talfahu wujuhahumun naru wuta za ta balbala ga huskarsu balbala shine ya zama ce wadda ke ci ba zahin ko garwashi ko wani abu ba a'a wannan halshen wutai shine talfahu wujuhahumun naru. huskokinsu za su rika balbala da wuta sai aka ce wahun fiha su kuma a cikin gidan wutan nan kalihun za a kware naman huska su su zama kwarangwal in aka ce kalihun shine a yage leɓen sama a yage leɓen ƙasa ya zama haƙora waje suke shine kalihun kai Allah shi kare kuma kakkamance da aka ce yau mata bayyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fuskokin su sun yi baki kirin kuma wa nahshurul mujrimina yawma izin zurqan idanuwansu kuma sun yi bulu ido bulu bakan huska gaba leban sama da na ƙasa abu ne da ba zai gano ba kuma wai don jin daɗin duniya ka jefa kanka wannan halin kawai don ka ji daɗin duniya a wannan 'yan kwanakin da za ka yi a wannan 'yan shekarun a takaitattun nan ka ɓata zamanka na har abada kuma ƙarshenta a nan duniyance ma akwai bukatunka da basu biya ba in an auna bukatar ka kashi goma kila da kil ka samu takwas eh, kuma a nan duk ka ɓata rayuwar da za ka yi lahira kai duk wanda duniyar shi ta sa ya rasa lahirar shi wannan mutum ya yi asara a batta ka ɗauki lissafin kai ka duba duk sadda muka zanna tafsirin nan da an dade ba jama'a sai ka gaban sake dawa mun ce wata shekara ta yi ana nan sai a ce wata shekara ta yi hmm? kai ka tabbata kahin ka gane daɗin duniya ka miƙe ƙafa kayi shekara ashirin ko ba haka ba ne to auna sauran shekarun sai batun buga buga yadda za ka yi ka samu kuɗin da za ka zanna ma ka ji daɗi in haram ɗin ce ma ka iya ne mota. ka koyi duk yadda za ka yi ka samu motan tukunna shi kan shi kana da buƙatar lokaci kuma ba wai duk wadda ka tunkara haram ɗin samuwa take ba kana ranumo wata ta ya zama abin bai yiwu ba zunubin tana nan saboda ba tsoron Allah kai ba abin ne bai yiwu ba saboda ka je da zumma abun kuma ka yi niyya kuma ka kudurta bukata ce ta kibiya saboda haka wannan kana da zunubin ka complete ba a taba ma komi ciki walal akhiratu khairul laka min al Allah ya ce alam dakuma bi dudula alaikum fa kuntum biha tukazibun wallahi duk wanda zai rika saba ma Allah to akwai karancin tunani ne a tare da shi inda kana samun lokaci kai kadai kamar yadda Allah ya ce musulmin kwarai allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar da za ka riƙa wannan tunanin wallahi sai ka ji sabo bai burge ka Allah ce mutumin shi shine waye tafakkaru na fi kalki samawati wal ardi zai dibe ga Allah ya shirya sama ya shirya ƙasa ya yi shi kuma ya ce shi bawa ne an kawo shi ya bauta kuma in an bautai biya ake ba haka nan aka ce ka yi ba sai Allah ya tambaye su ya ce shin da kuka fada cikin wannan hali yau gashi kun zama kwarangwal alam takun ayati tutula alaikum yanzu ayoyina ba su kasance ana karanta maku su a gidan duniya ba fakuntum biha kazibun kuka rika karyata ayoyin an yi haka ko ba a yi ba fakuntum gidan biyu mm, fakuntum biha tukazzibun fakuntum ala aqabikum tankisun jiya muka yi ta duk a sura daya sai su yi bayani قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين ai tambaya akai aka ce alamta kun ayati tutula alaikum ayoyina basu kasance ana karanta muku su ba Fakuntun kuntum biha ko kasance kuna karyatawa an yi ko ba ai ba sai su bayani kalu sai su ce rabbana ya Allah dalili shine ghalabat alaina shiqwatuna kawai rishin mutuncin mu ne ya rinjaye mu zuciyar mu ce ta karhin mu wa kunna kauman zalin muka kasance mutane ne halakakku abin da ya faru kenan amma mu Allah muna so ka fahimce mu ka saurare mu ka ji abin da za mu ce rabbana akhrijna min فإن عدنا bayna zalimun shi dai na ɗaure ai duk magana shi bata wuce a sassauta man ba rabbana sai suka ce to Allah abinda muke so a akhrijna minha ka fidda mu daga cikin gidan wutan nan fa in uduna in muka ƙara yin laifi to fa inna zalimuna ya tabbata da halinmu ne halinmu ne zalunci kawai amma wannan kuskure aka samu a harjina min ke damu ciki duk wani bayanin da zamu ki damu tukun eh, inda ake dabara da wayo sun dauka duniya ne suka ce fa in uduna in muka ƙara laifi fa inna zalimuna to ya tabbata mu azalumai ne kawai daga nan ma ka ƙare mana uzuri yaya ala khsa'u fiha wa la tukallimu ala sai Allah ce ikhsa'u fiha ku yi ƙasa da su wa la tukallimu ne ka ku ƙare min magana murya ɗaya ka in ƙare ji ga jimla ta'aliliya kamar wani ya ce me dalili sai Allah ya faɗi dalilin إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفرنا وارحمنا وأنت خير الراحمين yace kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana suka ce dalili Allah ya ce dalili innahu kana fariqun min ibadi saboda akwai jama'a daga cikin bayina na ƙwarai yaquluna sun zo suna cewa rabbana ya Allah amanna mun yi imani faghfir lana ka gafarta mana warhamna ka ji tausayin mu wa anta khairur rahimin Allah kai ne fiyayyen masu tausayi shine akwai masu imani sun rike addinin su basu tsangwame ku ba basu buge ku ba basu zage ku ba amma haka kawai fattakadumuhum sukuriyan hatta an zikiri wa kuntum minhum tabahakun dalilin sun rike addinin su kawai fatta khastumuhum sukriyan sai kuka rike su da izgili ana ce a ah, kaga su ne su ba wai qur'ani suka ci ba bugu ba zagi shi yanzu da na ce zan yi sallah da Allah da goshin ka zan yi da na babanku da na ce na yi imani da alkur'ani da zuciyarwa da na ce zan yi karatun kur'ani da bakinwa to kai me naka ciki kawai ka rika jin haushi na haka kawai da na wuce ka ci rika wallahi tallahi kyale su aka yi wa ina amfanin hukuma akwai wanda yake cewa shi da a ce za a samu ire-iren shi su kai uku to ba yadda za a yi nan garin a gama bin ƙur'ani ne muka ce ashe kai shege ashe baku da yawa <laughs> ba kuma kai uku ba <laughs> wai da za a samu irin shi su kai uku wallahi nan gari wai ba za a ga waɗanda za su yi wannan aƙida ta bin kur'ani ba muka ce yau gashe ki ashe baku da yawa baka <laughs> da rijaye to mu kuma gaya mun yi dubu amma mun baka kazan na lahiya eh, mun yi dubu kuma wallahi da za mu ganka wani wuri ka haɗa kwata wallahi sai mun ciro ka mun kai ka asibiti amma magani billahi lazi ka ci gaba da rayuwa ko ba komi in ma ka yi imani in ma ka ci gaba da bakin ciki mu kuma muna Ba baya hana ganji to fa mana sai hakuri ai yace fattakhattumuhum sukriyan sai kuka rike su da izgili dalilin izgilancin da kuke masu hatta an saukum zikiri har suka manta ku tunani ganin su ma yasa kuka manta da cewa aikin Allah suke yi kuka ci gaba da jin haushinsu, su wa kuntum minhum tadhakun kuka rika yi masu dariya sai Allah ya ce to yau inni jazaituhum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun Allah ya ce to inni jazaituhum al-yawma yau ni zan sakan ka masu ba wai su za su dauki fansa ba domin annahum humul faizun su ne masu babban rabo ku kuma zaman za su samu aljanna su dawama to ku kuma zaman da kuka yi duniya ga tambaya قال كم لبثتم في الأرض عدد Za ka samu wasu da suka iya shegen wani shekara shi hamsin wani saba'in wani tamanin wani tisi'in, wani arba'in ga sunan da shekaru mabambanta sai Allah ya tambaye su ya ce to kam labistun fil ardi adada sinin shekarun ku nawa a duniya kuna jin daɗi wanda kuka yi masa dariya da izgili shekara ku nawa to nan saboda sun ga bala'i قالوا لبسنا يوما بعض يوم فاسأل العادين قالوا سيسو لبسنا يوما الله منا غون مدايا أو بعد يوم ko kuma rabin wuni ne ba saboda bala'i ya kai bala'i sai su ce kai mu lissahi ma ya barkace mana fas'alil adin Allah tambayi dai masu kidaya mu gaskiya lissafin ma mun rikice yau mun rikice qala ala illa bitu illa qalila lanakum kuntum ta'lamun qala sai Allah ce illa bistum illa qalilan tabbas ba ku zauna duniya ba sai dai kaɗan lau annakum kuntum ta'lamuna da kun kasance kuna sani so saboda haka yan uwa insha Allahu daga nan kafin watan ya kare a malawa mai faci da ke asibiti idan aka samu wani ci gaba za ku rika jin karin bayani bi iznillahi ta'ala Allah ya saka muku da alkhairi yanzu za mu ci gaba da tafsirin mu kuma illa masha Allahu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu na me yau nawa ga wata goma goma ga watan hudu shekara dubu biyu da 22 miladiya amma in ji malaman tarihi za mu ansa tambayoyi na tafsirin ramadanan da ke da take da 8 ko wanda yake na rana ta takwas episode 8 na rana ta takwas taken shi shine kaya ya tsinke gindin kama faddal to mai tambaya na farko dama shawari ne zai bada game da wannan taimako da ake nema ma wannan ba Allah sai ga wannan karatu ya zo kaya ya tsinkewa mm, gindin kaba mm. yana ba da shawara ne ce malami zai hana ɗarin ga zagayawa kila ko an kya zagaya an gama an gama komi Allah ya saka da alkhairi saboda haka aka ce ma kaya ya tsinke gindin kaba an riga an gama bukata ta biya an tura kuɗi har rara zai yi sana'a kuma yadda aka buɗe asusu an ruhe shi rip ko motsi bai yi yadda aka buɗe gidaune to an ruhe ta rip kowa dai Allah ya bashi ladan niyya ta gaba wannan mai tambaya ya ce malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatan malam ya sha ruwa lafiya mhm. kuma ina fatan malam ya zo lafiya kuma Allah mai da malam gida lafiya Allah kuma ya sa a ƙara tafsiri lafiya. To yana tambaya ne a kan kiwon kare. Ya ce malam mutum zai iya kiwata kare kuma ya mai gadi? To na farko kiwon kare baya da illa matuƙar an kyautata shi. Domin idan ka duba ashabul kafi suna da karensu. Haka ne, innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. sai aka ce wa kalbuhum ɗin zira bil wasidi wani wuri zaka ji an ce su za ne wa saminuhum kalbuhum yana cikin lissahi don haka kenan kiyon kare ba illa ba ne. to yaya abun yake ɓangaren kare shine al'ada kiyon kare da ake yi na malam bahaushe shine mutum ya kawo karen sai ya sake shi karen ya rika zuwa gidajen mutane ya saci tuwo mm. ya saci nama in an shanya ya saci kaza wannan ko akuya ce ya zama ba ɗaure ta kake ba ka sake ta ne da sata sata za ta je ta ciwo kayan kaza ta ciwo kayan kaza wannan kiyo ne na cuta na haram saboda haka duk abin da zaka kiwata akwai bukata ya zama kai ke hukunta shi in ma ka kawo mashi abinci nan in ma a samu wakilin da zai je ya kiwata shi don ya tare shi ba zai cuci wani ba ina fata an gane saboda haka kiwata kare bai daga cikin haramun matukar za a kiyaye haƙƙin kiwo ɗin ina fata an gane yanzu barayi ma sun hana irin wancan kiwon da zaka sai akuya ko tunkiya kawai ka sake ta ta shiga gari ko yanzu wani zai fahimci cewa kai ba ma daga gaske kake ba ba son ta kake ba wanda yi ka so zai kama ta ya ya mai tambaya na gaba mm-hmm. yace malam ya halatta musulmi idan arne mai sallama ya ansa eh kwarai ko ya halatta salamun alaikum la nabtagil jahilin wa idza sami'u lagwa wa idza sami'u a aradu anhu wa qalu lana amaluna wa lakum amalukum salamun alaikum la nabtagil jahilin ashe yin sallama ai ma'anar ta zaman lafiya tsakaninmu da ku saboda haka ana wa kowa sallama shi ma muminin wa ja akal ladina yu'minuna wa ja akal ladina yu'minuna bi ayatina qul salamun alaikum ka isa kenan ana wa kowa sallama ina fata an gane ai fata ne na alkhairi to yaya sai wace tambaya to sai mai tambaya tambayar shi ta gaba yace malam muna aikin mota sai lokacin sallah yayi to kuma ba su kusa da ruwa ya ce to zai iya yin taimama eh zai iya taimama ba lallai sai aikin mota ba duk inda sallah ta kama ka aka nemi ruwa ba a samu ba za a yi taimama sai dai in an gano cewa akwai wurin da za a iya samo ruwa kuma lokacin sallah bai fita ba to da a yi taimama gara a samo ruwan a yi alwallah sai aka gano cewa eh za a iya samo ruwan nan amma kan da a samo shi lokacin sallah ya fita to a yi taimama domin inna salata ja masa aya inna salata kanat alal mu'minina kitaban maquta domin sallah tana da lokaci ana yin ta ne akan lokacinta to yaya sai wace tambaya sai mai tambaya na gaba yace malam mutum ne ya saki matar shi kuma ya yi rantsuwa da Allah cewa ba zai maido ta ba to daga bisani kuma sai gaban shi yanke ya faɗi yi to ya ce malam irin kafara mutum zai yi mata ta dawo ita ce muka yi magana jiya mutum mun kasa rantsuwa kashi uku kamar yadda Allah ya kasa ta to wannan shi ne zai yi kafara na azumi uku farko dai ba azumi ba ne tukunna id'amu asharati masakin min awsadi ma tudimuna ahalikum ci yadda miskine goma daga abinci na tsaka-tsaki ba na ƙurewa can ba ba na ƙasa gaba ɗaya ba a yanayin wadata ka sai ka ɗauki tsakiya ka ciyar da miskini goma au wata ko kuma dukkan yi masu sutura mutane goma e au ta da ƙaba, ko kuma ka yanta baiwa to yanzu babu ita sai Allah ce fa mallam ya yajid wanda bai samu dama yin wannan ba kenan in ya zama kana da kuɗin da za ka iya ciyar da miskini goma ko kai masu sutura to in ka yi azumin Allah bai so to shi a azumi a a ciyarwa da sutura nan kana da zaɓi shi yasa aka kawo au it'amu asharati na min awsadi ma tudimuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqaba wannan abu ukun kana da zaɓi duk wanda kai ya wakilci sauran amma shi wancan na ƙarshen na azumi uku sai in wa'annan ukun babu damar yin su sannan a yi wancan na fata an gane ta yaya sai sai tambaya ta gaba mm-hmm. wannan yana tambaya ne ce mahaifiyar shi ce ba ta lafiya mm-hmm. to duk lokacin da aka tada ta ta azumi sai ta ɗauka kuma eh, ina jin karyawa dai take daga bisani ba a sani ba to ta ba ɗauka na farko ƙur'ani ya kawo sauƙi rishin lafiya kai mara lafiya wa ɗan gata ne wurin allah ɓangaren azumi a sallah ne kawai aka ki saurara maka aka ce ko kana kwance kana kyamta ido ya yi ta ko a zuci ne amma a azumi Allah ya sauƙaƙa maka kenan musamman ciwo na tsufa shi yana daga cikin wanda ba a cewa ma daga baya a rama saboda ai shi tsufa kullum karuwa ma yake maimakon ya ragu to duk lalura da ya zama ta tsufa ce an yi tsuhan da ba za a iya yi ba to wajibi ne sai a ciyarwa kawai ina fata an gane to yaya ya tambaya gaba take cewa eh, tambaya ta gaba ita ma magana aure ce ya ce malam idan mutum ya saki tashi saki uku to ya ji malamai na cewa aure ya haramta tsakaninsu har abada ba har abada ba dai malamai ba su ce haka ba sai dai malum malum <laughs> na farko shi zancen mai da aure bayan an yi saki uku Allah ya ce hatta tanki zaujin ghairahu fa in dallaka ta tahillu fa in ha fa ko mashi ta tushe kawai at-talaqu at-talaqu marratan sakin da ake iya yin kome guda biyu ne fa in saqum bi ma'rufi naw dasrihum bi ihsan ko dai a rike da mutunci ko a saki da kyautatawa wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah ya halatta ku an shi komi daga abin da kuka ba su ba sai dai in kuna tunanin za su ratsa hanya ne. Fa in budumu Allah yuqima hududallahi fala ma alaihima bi mabtadat bi. Suka ketare doka Allah ko ya zama su suka ki to babu laifi su fanshi kansu a yi kul'i. Tilka hududullahi fala duha. Wannan dokokin Allah ne kada ku ketare su. Wa man yata'adda hududallahi fa ulaika hum wanda bi yake ƙetar iyakokin Allah ire-iren su waɗannan su ne azzalumai fa in dallaqaha fala tahillu lahu min ba'adu, hatta tankiha zawjan gaira. shan an ce at-talaqu marratani saki biyu ne to an yi biyu fa in dallaqaha in kuma ya ƙara sakinta biyu a tara da ɗaya uku kenan to fala tahillu lahu min ba'adu. ba za ta halatta gare shi ba hatta tanki zaujan ghairahu sai in ta auri wani miji ghairahu wanda ba wancan mijin ba kuma aure na hakika sai in yayi mu'amala aure da ita in daura aure akai so dubu in dai bai mu'amala aure da ita ba to tana nan ba ta yi aure ba na fata an gane ba ta yi aure da za ta iya halatta ga shi wancan ba sai in ta yi auren da ya tabbata aure saboda haka ba na har abada ba ne to yaya malam wa'annan tambayoyin sun yawaita sosai eh, masu tambaya ne akan wai malam idan mutum na azumi zai iya kurkura bakin shi to na farko akwai azumi amanar Allah da aka yi kuma an sake sa shi a guruf na gani sun sanya a nan ciki mun yi bayanin azumi tun daga farko har ƙarshe ya kamata a saurari azumi amanar Allah wanda bai da shi ga malam bishir mai kwamfuta na saboda tambayoyin da ke cikin azumi suna da yawa ba abu ɗaya ba ne ko biyu ko uku to shi yasa muka ware masu azumi zaman kanshi kuma nan gaba kaɗan ma ina son kowane abu mu ware shi mu riƙa mai zaman kanshi dalili shi ne akwai waɗanda ba nan makaranta suke ba muminai ne da muke haɗuwa da su ta intanet ba nan suke ba balle su sa karatu su rika ɗauka suna yin tambayoyi to kuma sun yi imanin nan iyakai yadda ake zo bawa ya yi imani sai muka gano cewa to ya kamata mu tsara wani shiri wanda zai zama kowace ibada ga yadda take ya zama in za ka yi wannan to rishin jini rishin tsagawa magana samun aljanna da bi Allah ta'ala inda dai kai abin da aka ce kenan sai ya zama an sauƙaƙa masu wani yana wata ƙasa ma wani zai kira ka ya ce maka Germany yake wani ya ce London yake wani ya ce ma daga Faransa kuma ya yi imani ya yadda amma ba wata makarantar da zai je ya sa karatu ya fahimci karatu saboda haka idan aka tsara wannan shirye-shiryen ya zama sallah an ware an bayanin ta azumi zakka duk wani abu da ya zama wajibi ga ibada a yi magana shi yadda yake yawa in bai karatu da yawa ba ya zamto ya yi imani kuma zai yi aikin karatu kuma zai yi ɗan gurgudun abin da ya samu shi kenan ya yi da mutuwa ya cika da imani insha Allah wannan abin za mu yi zaman shi insha Allah muna fata Allah shi taimake mu ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار الفاتحه لا كيف هو جدًا